wa mahalun khulu wa hadhihi alhadisa an hukmillah bayuwa a ce wannan matsala bata da hukuncin Allah wa hukumuhu fiha ani da hukuncin sa a e, cikin ta wa hukumuhu fiha hukuncin sa a wannan mas'ala al'amru bin nazai umarni a fita kwata'an. To kako umarni, ai lada ake samu, an yi umarni ne ya fita daga cikin inda ya shiga. Wa illa kanatil istidamatu mubaha. In ko bai fita ba kenan, ki ci gaba da zama cikin mubahi ne. Wa a ainul mahali. وكذلك الخروج أي هكا فتا من الأرض مأمور به filin da aka kwata mutum je ya zauna a ciki an yi an yi umarni ya fita wa innama takunu al-harakatu wat-tasarrufu fi mulki al-ghairi don harkan a mulkin wani haraman idza kana ala wajhil intifa'i biha in ta fiskan yin amfani da ita ne المتضمن لإدرار مالكها وندا يا تسترو شيسا دمي غوران كومي فيلين أما إذا كان القصد ترك ترك الانتفاع وإزالة الضرر عن المالك فلم يحرم الله تعالى ولا رسوله ذلك زي أفتح ولا دل على تحريمه ainihin nazarun sahihu wala qiyasun sahihu wa qiyasuhu kamanta wannan fitowa daga cikin farji ala mashayin bin gasabi akan tafiyan wanda idan wama da kwacewa wanda ya kwace ya rike wa qiyasu naza'il ta'ibi fitan mai tuba ala naza'il mustadimi min afsadil qiyas wannan kiyasi batacce ne a kamata wannan da gona wa abayanahu butlana wa nahnu la nunkiru kauna al-fi'l al-wahidi mu ba mu kyama ba ba mu musu aiki ɗaya ya kunu lahu wajhan walakin idza tahaqqaqa an-nahyu anhu in hani ya tabbata da gare shi wal amru bihi amkana al-i'tibaru wajhaihi ساق او كتام يعني في فإن, الشعر الشعرية أمر بستر العورة ونهى عن لبس الحريري أي كذا حرام ده أبن سوم هلو تفيها زرارة حرام حرام ساء الحريري حرام فهذا ساقه لها بالحريري قد ارتكب الأمرين فصار فعله ذا وجهين أما محل النزاع أما ولين فتا فلم يتحقق فيه النهي عن النزاع والخروج من الأرض من الشارع دقاء الله البتة ولا بقوله ولا أقوله قوله كو أفهم سمك إلا باعتبار هذا الفرد بفرد آخر بينهما أشد تباين وأعظم فرق ani fil hissi wal akali wal fitrati was syar'i antara enam. Hmm. In da rikicin ya ki. Aka ka falami tahakka fihi nahyu. Ba'anghan aka afutab. Kata ni ba'anghan apa? Ani nasai. Wal khuruj kau daga cikin gona. har ƙarshe in ka bi zai fidda kai na'am